Kuna sauraron mahangarmu shiri na musamman wanda ake tattauna matsaloli da suka shafi rayuwarmu. Kasance cikin waɗanda suke samun shirin nan nan take da an sake ta hanyar danna subscribe. Malam Muhammad, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa Malam Muhammad wato yanzu na yi la'akari kan cewa duk da ilimi ko neman ilimi musamman a ƙasar nan namu musamman a ta wuraren mu nan haka yana da ɗan tsadan samu wato ilimin boko kenan zan ce ko da yake haddana addinin ma wani lokaci in kai la'akari da shi domin sayar littattafan su ma akwai tsada ah, duk da tsadan hakan zaka ga ana ƙoƙarin samun ilimin ko kuma neman ilimin wanda zaka ga matashi ya kai matakin har ya yi graduating daga jami'a to ganin cewa ya graduating sai ta kokarin neman aiki da zai yi wato aikin ofis ko kuma waɗansu su koma ga sana'a neman yin sana'ar da za su yi sana'ar hannu to ana ka fahimtar wani ne kake gani ya fi aikin ofis in ne ko ko sana'ar bismillah um, ka san yadda ka faɗa akwai abin yana farawa tun daga makaranta ne muna tunanin cewa a makaranta ne ake eh, koyar da mutum ya gane abubuwan rayuwa wanda i think zan ce wanda kaga mafi mahimmancin abin da mutum ya kamata ya fahimta ko me yake karantawa ko injiniya ne shi ko sociologist ne shi ko ko psychology eh, yake karantawa dole ne a ɗan rinka sanar da mutane kan tattalin arziki economy me yake ciki in ka fito shi zaka da tunkara amma abin da yake faruwa wanda ba kawai a nigeria ba ne a yawancin ko'ina a duniya za ka ga ba a koya wa yara eh, matasa kan tattalin arziki e, saboda haka in sun fito daga makaranta ba su ma san wani irin wato economy za su shiga ciki ba ba su san me za su tunkara ba saboda haka kaga tun farko akwai matsala ba wai shin aikin ofis zan yi ko sana'a zan yi a'a koma wani zan yi wani ne ya fi cancanta in zaɓa dangane da yadda nake tunani abin da na karanta um, sannan ina zan je da wato abin da na samu eh abin da na samu da inda dai zaka je a sana'anka ko a karatunka ko wani abu haka so ya kamata kowa ya rinka tunanin nan tun farko to makarantu ba sa yin wannan shi yasa zaka ga in ɗalibi ya fito a ruɗe yake fitowa a ruɗe ko da bai san ya ruɗe ba ruɗaɗɗe ne saboda bai san ma abin da ke gaban shi bai san me yake tunkara ko me ya kamata ya tunkara ba haka ne saboda ba wanda ya ba shi shawaran ba wanda ya fahimtar da shi tattalin arzikin ƙasansu ba wanda ya fahimtar da shi wato eh, ya zai zaɓi ma tun farko wani ma eh, course zan zaɓa a wani fanni wato ya fi ƙwarewa Ƙwarai babu wannan system inda yake nuna mana wannan saboda haka kawai muna zaɓen course ne wata sa'i babanmu zai zaɓa, wata sa'i kawunmu wata sa'i mu'in ne amma kawai dai mun zaɓa ne akan wa'yansu abubuwan da ba su da wani alaƙa. da tattalin arzikin ƙasa ko kuma hangen nesa misali za ka iya ganin akwai abin da za ka karanta yau wanda ba shi ba ne in aka fita daga makaranta misali wato da ka yi wannan maganin sai na tuna da yawanci irin abokai da na sani masu aiki a watakila bankuna hakan nan sai ka ji suna cewa wai an koya musu a mathematics irin su find x da su find why to amma sun je aikin bankin inda ake tunanin watakila za a yi harkan nambobi sai a ga babu irin find x da sauransu wannan dai irin dai kasan irin yadda ɗalibai suke al'amuransu ƙwarai kaga tattalin arzikin ƙasanmu nigeria bai kai ƙarfin da za a ce kila ana buƙatan ah, wa'annan abubuwan ba sosai akwai inda ake amfani da su misali kaga kamar bearing na su pilot da sauransu duk yana da amfani mutum ya iya mat ya iya dan to, haddama hadda ma abinda ake cewa derivative banking wato alhamdulillah bai karfi ba dai tukunna a Najeriya amma akwai akwai waɗansu abubuwa masu amfani da ake amfani da wa'annan su x and y ko to ba ma da su tukunna so shi yasa nake cewa akwai wa'anda ma za su yi hangen nisa su karanta abin da suna ganin nan da shekara biyar shine kamar yanzu za ga matasa suna ta koyan amfani da kwamfuta suna gane yadda ake coding ana programming da sauransu wanda yana da amfani sosai har mata wanda yana da kyau za ka ga whatsapp na ɗan lura in mace ta ma website whatsapp sai ga yafi na mazan kyau ya fi karbuwa ya kuma fi jan hankali e kwarai ya fi kyau saboda wayansu abubuwa ban sani ba tukunna amma mu fahimci cewa shi karatu ana yin shi ne don amfanar da al'umma eh, ka amfanar da kanka ka amfanar da al'ummanka to yanzu misali na je na karanta space engineering a nigeria ina ne zan je in yi aiki ko space agency eh, akwai space agency da ba sa abin da za a ce sun taka kara sun karya ka gani so ana so mutum ya karanta abin da zai amfani shi sosai zai sa ba zai abin da balari ke jumud ya zama shi ya zama dol kawai rudadde e baya ba abin da ke tafiya kan shi bai caji saboda baya ganin abubuwan rayuwa baya solving eh, matsalolin duniya da na inda yake zama ba wai ana so kai wato ka in ce ka magance matsalan duniya ka magance matsalolinka da ke kusa da kai wato local problems so yanzu kawai ana koyan karatu ne domin a samu aiki kawai in yi aiki aikin kuma irin na office na desk wanda mafi yawanci bai yi kama da irin karatun da muke yi ba a wannan makarantun ba alaka bai yi kama da shi ba bai kama da shi ba saboda abin da aka koya maka aji daban abin da rayuwa za ta koya ma in ka fito daban so akwai wannan abin da ake disconnect ba ba su taho tare ba to in ka ga kamar misali wajen uh, sana'a shi ma sana'a an fi koyan shi kan apprenticeship akwai business schools inda suna da ƙarfi sosai kamar na mit ko stanford ko harvard a duniya wanda kowa ya san su um, uh, london business school wa'annan manya-manya to sanannu hakan e suna kokari saboda suna fidda uh, research suna fidda journals manhaja wanda suke nuna wa uh, al'umma abubuwan da ya kamata mutane su fahimta akan yadda ake business a duniya suna yi research africa suna yi akwai abubuwa da yawa to mu ma ya kamata a ce akwai Eh, makarantu masu ƙarfin gaske kamar kaduna business school da na taba gani ban san me suke ba amma ya kamata a ce irin su suna da ƙarfi kuma ana jin su ka gani akwai sa'a ya kamata akwai sa a ko'ina wanda wato matashi ba dole sai ya je jami'a ba zai iya zuwa ya koyi wannan abin akwai vocational centers wanda zaka ga wani abu da na gani uh, last year cewa cikin yara cikin kashi 100 cikin yaran da suke shekara 17 zuwa 18 a ingila wurin su kashi 26 ne kawai suka je jami'a sauran sun babbazu wani ya je zai yi music wani ya je zai koyi plumber wani ya je kwallo zai gwada wani ya je yana kowa da nashi kuma sai kaga suna samun ci gaba da kuma kwarewa akan fannin nan da suka dauka kwarai saboda sun fahimci cewa ba kowa bane wai sai ya je jami'a wannan tunanin tunani ne wanda bai da wani fa'ida eh, ai wato eh, da nake dan karanta eh, dalilai da yasa aka maye jami'un haka an yi su ne saboda a samu ma'aikata wato ainihi na musamman na wani kamfani a da ainihi domin su samu su yi aiki a waɗannan wuraren saboda haka kowa ya kamata a ce akwai fanni na musamman da ya fi kwarewa a kai haka ne wato um, yadda ka faɗa um, cewa an yi jami'u don don a cimma wa'yansu matakai ne a yi producing mutanen da su iya aiki administrative aiki ko aiki a factory ko wurin kere-kere kenan wurin manufacturing da sauransu to amma yanzu sai zamana kawai jami'a ana yin ta domin kawai ka fito sai ka samu aiki ne kadai ka gani aiki kadai irin na ofis kowa yana so ya zama shine yake ba da oda a yi abu baya so ya zama shine yake yin abin irin director haka pamsec da sauransu eh kwarai eh, kana so kawai ka rinka rubutu a paper amma shi aikin duniya ko tafiyar da duniya tana bukatan kowa ya rike wani abu ka gani akwai wanda shi administrator ne akwai wanda shi manufacturer ne akwai wanda shi ya iya kere-kere akwai wanda shi ya iya rubuce-rubuce akwai wanda shi dan jarida ne akwai wanda shi malami ne akwai wanda shi um, ya iya computer. wato da kake wannan maganan sai nake tana shekarun baya na ji ya kai shekara goma zuwa sha biyar akwai wani dan yaro lokacin an kawo shi na can uh, jihar bauchi yaron nan idan ya nuna dan ƙaramin yaro ne amma idan aka kawo lissafin wani abu ko shekaru misali in ce ni shekara na kaza zai faɗa maka awa nawa kai a duniya kwana nawa kai a duniya hadda sakan wani lokaci yana faɗa to kaga irin waɗannan yaran tunda an gano inda suka fi ƙwarewa da sai ya kasance wato nan ɓangaren aka fi ƙarfafa musu kamar statistics kenan ƙididdiga da sauransu wanda ana ana yin kamar research ga ana needing statistician ko wanda zai rinka wanda zai rinka nuna yanda mutane suka alakantu ta hanyar nuna wato ƙididdiga a nuna nambobi da percentage cikin kashi ɗari kaza da sauransu hakan ma kaga bayan wannan shi kuma kwanaki na shiga gidan mai zan sha mai a nan cikin garin abuja kenan na shiga gidan mai wajen wusetu sai wani bawan allah kafin in shiga a zuba mun mai na ga ya fara zana wani ya ji ya tsaya yana zane yana zana shi duk da dai mun san hukuncin wannan dai haka amma dai na ga yana zanen kafin in sha mai bawan allah na ya gama zana shi wannan mutumin to kaga shi kuma irin inda Allah ya bashi fasahan kenan za a iya ɗaukan shi a bunƙasa abin da ya fi kwarewa a kai sai a yi amfani da shi wajen wani abu da zai kawo ci gaba ma al'umma hmm, ko ya yi amfani da kanshi ba wannan wannan irin wannan abin da kake gani mutum ya zo ya yi wani abin ko bajinta ake cewa ko a bainar al'umma wato abu ne wanda an saba yi ko performance ko eh, ka zo ka nuna ma al'umma wani abu da ka kwarewanka kwarewan wani abu kwarai to wannan abin an saba yin shi kuma shi ma eh, sana'a ne in mutum yana yin abu wanda wato yana da wahala a iya a mastering in shi ya zo ya nuna ya iya za ka ga za a ba shi kuɗi amma mu yanzu muna maganan a matsayinmu na 'yan najeriya yanda muke kawai kowa ya shiga jami'a ya fito sai ya nemi aiki a bank of industry Uh, uh, uh, cbn ndic eh, nnpc duka wa'annan wuraren wanda ba su iya dukan 1% eh, ko less than 1% yan nigerian da suka gama jami'a ba shi ba ne ba rayuwan wato hanyar farfado da tattalin arzikin kai kanka sannan da kasan ya kamata mutum ya gane akwai wurare da yawa da zai iya zuwa ya ba da gudunmuwan shi sannan kafin ma mutum ni ina ba da shawara kafin mutum ya fara shiga yi ma wani aiki ko wa'yansa aiki ko wata eh, kafar gwamnati ya fara dubawa ta me ya iya ta ina shi zai iya kafa wani abu da kila zai iya samo wa wa'yansa aiki shi ma a ce yana wato shi ma employer ne ya samu mawa'insa aiki kuma ya ƙara faɗaɗa economy in ƙasan shi ya ɗauki ma'aikata kenan an rage ma gwamnati watakila nauyin ɗiban ma'aikatan da mahangar da yawa daga cikin waɗanda suke graduating daga jami'ar kenan kwarai da gaske wato ya nuna cewa yana da tunani sannan ya magance wata matsala da ake da yayi kawo solution an wuce wani waje misali to shine abin da ake so matasan zamaninmu su karfafa a kai menene za mu iya yi da zai gyara wani abu da dama ya ɓaci ko ya kawo wani sauyi da babu shi kan wani abu da zai inganta rayuwar mutane ka gane to akan kawai ka ce kai za ka je ka zama eh, ma'aikaci don ka zama director ko famsa kwatarana wannan aikin ba aikinmu ba ne aikin zamaninmu wanda za mu fi amfanar da al'umma shine mutum ya nemi abin da zai kawo sauyi sosai wannan irin ayyukan nan nasu wani director famsa ko da kai ko babu kai za a samu ba wani aiki ba ne da yake bukatan wani tunani mai zurfi administration ne an faɗa ma abin da za ka yi da abin da ba za ka iya ba da sauransu but akwai fannoni da yawa yanzu kaga kamar irin yadda mutane ke kawo Eh, abin da zan ce solution to matsaloli ko magance matsala kamar yanzu uber da muke gani a abuja kaga ba business ne mai karfin gaske amma ba su da mota ko daya business in taxi ne ko kamar amazon da suke sai da littattafai da sauran kayan gida ba su da shago kamar ta gida su jumiya hakan nan eh, sun yi kokari su ma ka gani da irin wa'annan abubuwan kamar shi eh, uber in akwai taxify an yi wani ope shi ma na keke na pep wanda za ka kira shi zo ya dauke ka da kusan rabin kuɗin da inda ka tsida shi ne kamar yadda uber ma suka zo suka gyara ko suke ƙoƙarin gyara wato market in taxi eh, a daina cuta kawai a sa standard price in an ce haka haka za ka biya daga nan zuwa nan kawai ga kuɗin shi ba wani eh, driver ya ji daɗi kai ma ka ji daɗi to irin wa'annan businesses in kaga ga airbnb ko wanda ba sun fi su ne wato the biggest hotel business a duniya ba su da hotel ko daya gidan mutane ne suke renting out duk inda ka je ka gani so irin wa'annan suna kawo sauyi ne kai ma ka rinka irin wa'annan tunanin a matsayinka na matashi me za ka kawo da zai magance wa'yansu matsalolin da muke fuskanta kamar ta hanyar tattalin arziki hanyar eh, wato kaman ta fannin kiwon lafiya kaman fannin eh, siya da siyarwa kaman fannin safara eh, kaya daga nan zuwa nan me za ka iya kawowa da zai inganta abubuwa wato da kai maganan safara nan duk da dai tare da abokina muka yi magana barin sayar da wannan maganar da muka yi saboda watakila wasu za su iya yin shi fiye da yadda watakila tunaninmu yake kaga kamar misali yan manya-manyan shaguna da ke gari haka watakila wasu ma sun fara da ina ji na fara gani za ka ga mashin na musamman aka yi wanda zai ɗauki kaya ya kai maka gida in kana da bukata to kaga wannan ma inda za a samu irinsu da yawa ai za a rage hayaniyar hanya da zuwa kasuwannin da sauransu kwarai a yi su da yawa sai wanda ya fi iyawa ya cinye kasuwan abin gwaji ake so kan mutum ya koma kawai shi tunanin shi ya yi aiki a ofis na tabbata da yawan za ka ga ana ɗan yi mana wannan nasiha ka yi karatu ka yi kokari ka je jami'a ka yi kokari in ka fito sai ka samu aiki wannan ba haka yake ba za ka yi wa kokarin ka fi kowa ma ka gama jami'an ka ki samun aiki amma kokarin shine ka rinka tunani a matsayinka na ɗalibi in ma ba ka yi ka fara and abun mamaki da kuma wanda abin da yake min ciwo ba a koyar da wa'annan abubuwan a makarantu ba a koyar da ba a sanar da ɗalibai cewa kun ga in kuka ga makarantar nan za ku sha wahala duk da dai da yawansu suna ganewa saboda sun san suna suna fita su ma suna magana da mutane suna gani masu hankali a cikin ɗaliban suna hankalta so sai mutum ya gane tun daga nan eh, samun ci gaba na tattalin arzikin kanka a wannan rayuwar tamu ta ƙasa ta Najeriya akwai akwai aiki a kai sai kowa ya dukufa ya gane shi me zai iya yi ba tare da ya je kawai farar ɗaya yana fitowa yana so yi wani aiki a'a ka duba ka gani shin in ma aiki za ka yi ka yi shi da manufa ina aiki ne da wani domin in koyi wani abu saboda ga abin da nike so in yi a nan gaba don kaina da kuma al'umma ba wai kawai ka je ka ta kowa ya ce shi sai ya samu aiki ba ya zama darakta ya zama pamsec da sauransu to yan uwa kun dai ji mahangar mu a yau ina roƙon Allah madaukin sarki ya saka ma malam Muhammad Abdullah da kuma masu saurare domin sauraron ku ke sa mu tattauna ina roƙon Allah madaukin sarki ya amfanar da mu sai idan Allah ya sake haɗa mu a karo na gaba da wannan nake ce assalamu alaikum wa rahmatullahi